بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا tuga ba su ku idan littafin risala ya ibnu abi zai da alkairawa ne mankuna kuna ji da mai addini musamman ya ilimin fikiwa nan yanaki bai maye gaiga babu filgusli babu da na ji bayaniya nufin shari'a na ga amma to ya laliye fahuwa min aljanabati musulmaji funuwa ya janaba na diuna janaba ma jude za kansa ta yin baki wu gani bai yali wu ko zai shaitan ya giza cito banza gindo shi na jin wani jan lalle wani kwata dai wajen gigu janaba ya za janaba ya ke deza kansa ta yin ena ezumnana no shawulu tun gai no maniyo wai la janaba deza a ci gaga eba bai mai otu bai a tsoba no mani tiya janaba da ja di kin dona nabi sallallahu alaihi wasallam gana ga abin ke ya fi zaguba ga ke ba ga eba bai mi kabo mani tiya إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل إبا بيميلغا صباوجي نوف واجاج واجب تتابو كابو نوما نيتيا أما تشابا مسلم شينا أكون شينا فيدا زنوغاي غاغا sai noma ni gatiya annabi e fujanna ba sai mani gatiya hukuncin na ga musulmi ta ji musulunci yau gudan gauti ga ji sauki lamarin shi caba musulunci shari'a ji sauki yin shi sarawai amma hukunci wuce abin fiya ibo hadisi wuri na bebena musulmi ji walili wa haidoti lokaci na wabele egya yin shika yin zagi lokaci na wuga bana a wani ofu galbe yin zanzagin ne wani fas a shaga a e yagi maga ba a e wani wofu galbe yin zagin ne sawa'un faniktasar almutatahir alal gusli wuzo'i a ajza'u ga shaga zandoro na funona ya janaba ko ya aila ko ya gagi mana abikide zaga kano ko kawai ci jalula a ci za a wu wage nuwan nan na nufu babu alula na wa koke yi wa abdul lau a mai na gega ya zana ya zai fuje na ba ko aila na ko nufu ya nifasi na an yi tawadda'a wula alulauji ba da an yarda bi gasli ma bi farjihi au jasadihi min al'adha kan kicewa jalula wuga izumana wuga nanan lada ma bi farjihi na jesa na baita wana au jasadi ko na kamfaci wana min al'ada na jesa zumana wuga na ya zo nan gawa cabe wuga ga da mabonta wana kan gaiwa ga wujan lula zuma lula na wuce funuwa amma man wuga biyu kanu kawai agaga zanna janabu fugaya agaga zanna ailau fugaya agaga zanna nifasu fugaya ebona bayani bi gama da man guge ga annabi sallallahu alaihi wasallam uga ga da babwanto ya fufu yin janaba wanje yana ji bayi tu wani na ya bezo wuce ja gwanna lazu kara ko jikana bugu wa ko waga ya vuwa shi na ya bi na jisa na labon pata ne ewa ga wala ko dagwa una ya mezu kan ga wace da kibo jijiyan alula jijiyan alula bogo alulai la shizo zo ebe yana fubo waga alula jikin da iji alulai sallana na kanga wa bebe eto yana wafu yau amma mai ga yi gaga zai gabe funu kawai babu ya alula na a gaga jalabu fugyaya wangi amma yana ke ganin wula lulauci kan gici ma wake ji a lulawa sai nga na jisari na ya ita ugu ko na kamfaci ugu bai zo bai ji manni ya laba bata na wuji kokari wula wuta zu bai zo sun mai tawadda wudu a salat wuga na jisar na ji na ya kan gawa ji a lulayi na ejiya sallah na fa in sha'a ghasala rijlaihi wuga bawuma ebe alulajin wula bichiku baba wuna wa in sha akharahuma ila akhiri guslihi wa bawuma wula bichinu pata da ezobayan nuwafu gole hadisi biya ce ga nabi sallallahu alaihi wasallam kandochi doci wani nabi ja ebe bi funo kanga wani nawa ngala shari'a be dalili ya gaga ngala bebe be be tsaya annabi jalula kan duci wa bici na fata da lokacin nufu ba kuma jalula kan duci una bayani bi Allah ji na wa bici na ngala mun yi la isa wuce ya wato mu wa yau go na ngasu mana wa galula ji zona thumma yaghmisu yadayhi fil ina'i kanga walago da nubu abike vona noga fina wai maftuhan e vona tetina wuje iri daro na je lotu be yinana yagmisu dai fil ina'i kanga ya gwagu baba wa luda vo nuwan nabo wa ghayra qabidin bihima shay'an wa gallagwan baba wa dano wa kugo tiya amma wuje ga sai wa gatto fi wa gobo ngai mane ghaira qabidin bihi ma shay'an shay'a abu ngai min alma'i gatun wondoro tiyama ego diuluda ego wannan dadana fayukhallilu bihi ma usula shari rasihi wa shawla ya gwagu baba wannan ga walau te tiyewe takwe tiyewe tiye wannan jipata wannan lalu a wasa sabe giya a wasa sai agwala da takwayan tin washe wala de da ma je no piwa no di sa be gwada da ciwon ne ga summa yaghrifu bihim alma ala rasihi salasa garafat wa gan najibezu kanga wa je no te piwa wa tonu ganci be gwanda wa ci to te ti buta wa ti da wakiyaye totiu wakiyaye totiu ga silan lahu bihinna e gwagu baba wanna bienu wanne ga dikin wa fe lana ya hankali to ina man kayan ga nago nu farko na to dana ga ya abi wima e go uda wace lawan zuti e tidi sasabe yezo yazo waga naji zuni be yazo kanga wa betono te tiganci zuguta doro mo juna, to tuna wa fe nan wa taf'alu zalika almar'atu ga kendo na bagya dana, a cagan zage su a ji bayan nufin janaba ko aila ko nifasil ko nifasil وتضغف شعر رأسها وليس عليها حل إقاسها tadgasu shara rasiya e zanzagi e waga tajimau wa tadummu mani da wannan gai mani tadgasu wallatin kuke ba ati kuke ba wuji kan gi bayne walaysa la yahallu iqasiha amma wuji wajibi yan zagi ne ga tillo na akwai tinin tsuna be janna ba fuji ko aila wuji wajibi ta tuba na ga sugulo be zona a'a wadda kuke buɗe nuwa bayani amma kan kice wo gan zagi loteo ngai lokaci ne muka funo ya nifasi na nifas wannan ga wale wai bebe lokaci lokaci amma aila so be janabai a zuji wajibi yawa na wajiki na na ya nufu na inji wajibi amma da man na jiga ke aila na daga ne tsaye tsaye na laifi da ba wabe ga wafu mulati ulo amma yin je na ba na ibe lobe shi na watun a ji sauki mushi bogo unji wajibi yan zagiya na kandor wabe ga wafu aila ko janaba gulati ulo bai zuna wani ulati na ji koyo ka fi waga wadda musamman kaucewa mamulawun koyo kan ndoro diwa sassan kiyo ya nuwa sun mayu fidul ma ala shiqil aiman kan gaganci wani benin fujina wagati wannan zubuta kan ga wato nwote kafa ya gwalo yau ka san gwalo ga wace mai yau ibina na hadisi hadisi yana na aisha ga nabi sallallahu alaihi wasallam waju febo na wajiki na wa lutun daga kafayen gwalon gaba wa chatona ke ba lili ubona muga dada bici gwalon wai kayan ladabo muga sheti kafa gwalon wai kayan sho muga shenun kwayin kafa gwalon wai kayan sho nga lai wabe wai wajiki ha kafayen gwalo nga wa kanwa itopio zuma na wannan tizo na kafa gwalo sun mala shiqil aisar waga kafa gwalo na daga yi kpatiyo har bikin kan gawa shi kafayen gwafi oyo wa ya tadallaku biyadaihi bi asari sabbil mai hatta ya umma dahu ga wa ya tadallaku biyadaihi waga yi tono te kafa gwalo to yi gwafi indoro a febu gashe no te ba aka kawai ma ula pa mabekin bebugbe gama ya gabe asari sobil ma'i amituno na waye jefuna agbugbola agbauzuma hata ya umma jasadahu hannu wannan ulumma na kakwa cewa yuke je be bagbe gbogbo wa be je ba fuji e je no daro ni gbogbo pe baba ya bugwa a a bugwa yana na ji unde muhimmanci sarawi unde muhimmanci mace ci gaba yi etinye kendo dai fu janaba fu ko aila ko nifasi na bata sifa niga la fu nkere a o ma shakka to no ma fu bata sifa niga sai la fu no idi guba ba sifa niga sai la fu o ma shakka an yakuna al-ma'u akhadahu min jasadihi awadahu bil ma'i awadahu bil ma'i gawa ma shakka indoro na geji kelo keji shi tubo an yi kunan ma'u a min homin jisadi nuwa to da na kaza kashi nola to da na kaza mini na kakwacin buwa ga to kelo keji daga lowe da nan doco ne na kakwacin obo nuwa diuku dewa a wada hobil ma'i ke ya nuro ladan be ke ya nuwa ya totu bai kelo keji ji ga lowe na awa ga lu da nan doro ba babu yan nuwa ngana nga nuwa ya ladu bai kilo ke shiga lowa tubo na wa ma kano ladun kawai yi ba wadda laka hu biye ji ke ba ga ya gobe goyi ebo lọ́dọ̀ kí bó kí lókèjì náà hàtà yóò ìbà jẹ̀mí mana arnà olóòmọ̀nà kàkàcọ́ yóò kéjì bẹ̀yẹ̀ ní wàyútàbí umka surratihi wa tahta halqihi. mini da na naje waga ita e bayan nufu ya je na ba ko nufu na shi mustahabi ta ti bana yuta biyu umka suratihi a ga wala an kale tuta ko ya kuro ci giwe umka bi ma na ba basini surati ya kuro titau da na taku mara na ko to ngole taku da ni wani asona a gaji kokari wani to gugu fata mu da zama dole da mai wani wuce hankali za kwa ta lobo ya bayan na wafu na ga mai sai t'i wa an ladan hankali tu nuwa bai bugwe bai jillo da nimbo mini ya koroti giwa wadda ta kwayen koro da wadda wuce za kwa ta yi tsada na naja na ka kwaci wuce amma bai ji sona mai lazugun amma ma minan nari annabi ga azaba ga fiya zai je lu da nan doci ji gwaye bayan alulau ko nuwa fuda da nan doci na kakwace wa buga denuwa mawai gimu azaba ya zafi kiya e za ji gajin alulawa annabi ci lelu ma ji bagun bagun ya alulawa shi annabi ci gaggan gala mai gawaga ata bai so bai lo da nimbo mini ya kuro tige bana amitu an waladu wa mulawu min ya bai ji sobe na ngai wata ta halqihi ta kwayen patsoe no le ga abun da ji ta da su so man ga ji kokari an waladu wuza wa mulawu adanan na jibo min ya bai ji soyewa ga iki sobe na wa yukhallilu shahra liyatihi nun payin we e ga lawon ga uga ndokundo ndokwayo ngole aga fi chabajo ga abe ki wa ibalu ba na nu pai deji ji kokare wala wa uga ama wa dokun wadanu ozo to amma ba yanu ofo ndokun ndokwa e wa ga wala wa ga nu ebe ninaona ngai wa tahta janahihi ta kwengwa fa guba bawe kima kwa be guba bayo ngai tahta ibtayi lukon tata ngole da ni wona sona e wago ki utsaba ge banina wa be ga wafuno sheria ne tsa ta uza benue pamba be jino kawai yawa ga tuke bugwaluwa a ugbo wa na aliyataihi a cigaga takwaye biye ka aliyataihi da wani man ga wakil tsa da nan nashi ibana e da nan nashi wuce za kwata ji lura bai na ya bayan nufin shari'a ba ya e ga itsa da nan nashi a cigaga mini da bai jirgin ewa ga iki tsobina wa tahta rufugaihi gai wa rufugaihi wa tahta rukbataihi wa safili rijilaihi ewa ga otu rufugaihi ke gbagan bai rufugaihi yawon ngayi ni ya gbokowe ba finil fahim ngole mutu da ne wani sona n'ihe gboko n'ole fili na daga onwe denu ama n'ihe usuku ewago oji lura bi oyi bienu oge ikpabi rufuge iyo gboko guba ba yawe amma man da ce ji fasara ga na daga da ya gobe tsaba wani ba a zakari na ga ikpa gani bi rufuge iyo n'ole da na su so shiga musoyo ndoro igala ma nuna wala a caga wata ta rukubataihi ta kwaye rogwewe wani rogwe fili na wude uzira amma ta ku suku da nuwa na sona e waga yi kokari numu da bai bayan jana bafu a ga yi gburu amma ni yi ga izumawa mini ya bai je waga yi ta ebe nuwa fona nga wa asafili rijlaihi takwe bicewo shi bai ji la pakin na e bazada e waga iki tsoda na wuce ta takwe bici guba bawai agwadan una wa yukhalilu asabi'a yadayhi a cigaga efe gwa gina na bata e waga wala gwa agwaji gafi doji wala wannan wa yaksilu rijlaihi akhira zalika wa gano fuken da na yi ji bayani wuya wadana to kan gawa bin na bici guba bawayo zumana wannan da nan na ji zo e bayani wa fona ya jima'u zalika fihi ma litamami guslihi waga bici guba ban nan na wagula kuke ba ebaya nuwafu obu ebo nuwafu lau gumi amma kawon na bici ku baban na nuwafu la gumi ga wani tamami wudu'i kan gama tawalu in kana zai ta falada bici ku man gaiwa ko wage jalulabi fata ko daga tongala nga abike wagu ga no fuzo kanga wa gumi be nene biciya amma ga yawan da tun caba wanga le wode bukata ya nene mu biya wade funoji arbe gani wa yadharu an yamassa dhakarahu fi في bi batin kaffihi e waga zai o na chu na ga gwala to yin ba na ko otun zagi ga lugo gwa oto yi o lokaci na ogai efu na ma fi ta da lokihi abeke ogai begbo bagun bagun ya nuwa na egbo na kan kwace ewe man ga tsagwawe ga lugo wa to ba ba gibo ma ko yi o ma bi ba fini kafihi ga yi gwandani yawe ko egwo wa gini yawa galugan wato yi ta ma fa'in fa'ala zalika wa kad au'aba tuhurahu a adal wudu'a amma ya goya wa wuga to yi ta yawe faruwa na ci da biyawe wa kad au'aba tuhurahu wa mariga ya liyani na karface wa ɓata makeji benoyani a adal wudu'a ina wa jina alulawa na wa kayan jina wa loya bugu alula ya jini alula ya ji misali wa alula ji wa bega wai gada nufo na ya gwato ya ba gibo nole alula alula alula alula ko kwa wala gwato amma yin da ce wasu mini yana jelo alula ya na waji faruwa ya wai to alula wa alula alula ya ji zuma na wajiki na wafu na wazona zuma na wafu na wazona wa in masau fi yi gusli amma tun na wacan wofuna tun lokacin shiga egwa wato yi ta yawaya wa ba da an gasala mawazi alwudu'i minhum ko zuman na wannan bagun-bagun ya lula shi so na kan ga egwa wato yi ta wayo min raba da zalika biye daihi ala mawazi alwudu bilma ewa ga wakil lalu lauyoji alula ya ji bagun bagun alula shi pata ke wani woro lawon yau na iji fahimta ko wabe nufu shi tun caba zo ne wani gada ya alula ji shi zo ya bana hadisi bai alula ga na bai lashi wato ita wato ita ko kwa wani na zo na na ko wani wato fuzo to a dai ga wani wani ga alulawa ya ke alula ya ji ga imane faliyu min rabi mana an na lada ya gwawo kiu da mawazi alwudu da na alula shi bayani bil ma'i wa nur alama bagi min zalika e bakin do na gwayi wa jalula na ga alula futudoji daga chaba ga imane alama bagi min zalika ala tartibi kenan kendo na wai jalula daga caba wani gawa yujo wayan wihi wa maulani wa laitiya iya a alulanna eh, nga iki ha ani laye zaye alula jina alula ya fayin na wa ya? to alula na gama ga waga ni laga ji to sallah biyu shek fauzan fata bon gawage alula na tsoje ba n'ofu ba ni je na ba wana ko ya aila wana kaga dai wato yi ta waya ko na je alula na ji faruwa ya waya alula na ga wada kiwo wada ji sallah wa biyu abin kiwo gani laga wa ji sallah bi alula na ina bunan ga wale wuda mini suna kan doro ya zaga ya babban ta wana wula kiwo wula alula ji ga gwadon sona wuga alula na ji mai wa kiwo na fila jana fila raka gubaci ibn e udamini ya tuna bilali gan na nabi sallallahu alaihi wasallam yi labari ya ciya uliwe da alijanna wani kiwa da ya jan bilal ga wule ke oga ga kandoro na nga alulaji na sai nga na fila gozuma to wa fe padarja ko ibuna alulaji da darja sarawai inda darja sarawai muddami ne yana le aluma nabi muhammadu shi ya bai fukiya bane yana ga ta yi na alulaji ne ya ci lashe na. yegun ajafe ya haske egwagu babaji bicigu babaji inna ummati yud'auna yawmal qiyama gurran muhajjalin min athar rudu a shiga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith al bukhari bi muslim ga aluma miji mini ciwon tocha jiya fakiya mai na ayayi ya ciwon wato abejan fakiya ba gurran ya gwaja fe ya haske egwa guba baji bici guba baji wunji bayan da ciba ya buwa lula na ya ji laji lozo musulmi ga zona, na waga ke ya ana fila gbozu ma alkhairu wuce to ma to jamaji na gayi gurgudu bayani ya ce ki bu nuwofu na shari'a ji wajibi ta ce musulmi na bu gayi janaba aila nifasi nuwofu janaba ji nkan buta na ba man jiga mini ubo musulmi na lo kafiri na e wa gula a to kafir na je musulmi na e wa gula wannan fu amma man da ci guji wajibiya e bane zai lo musulunci e gura na bi mun gaga da lanuwa fu kafirin da ci lo malo musulunci mu gaga a funuwa mini no fu ya e wajibi jo no fu ya e kudabo anni kendo de fu na bana ga fu e kunuwa mutu yi wajibi inda kelo lokeja wanda mini shiri ne waga a jikuna nuwafu alawa da alkafa ne wala alawa so da mini tuna ewa ya kuna to yi ci dai na ji wuji wajibi a amayin wani na wani nuwafu jumma man ji cewa libati ba dai zai jiga wajibi yau amma dai zai jiga wuji wajibi a nan ebo dalili dai na kakayin to amma to yin jimma to yin idi guba ba bene jike ne pata sifa na gasa e waga yi fu e be kwaya umar yake jino danya an obotki nila shi shiga wa fuya janaba ko aila na shele babi bayani ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam awa ganu ganga ebuna nabi sallallahu alaihi wasallam waju no janaba gani be arbatu amdadi gwanda guni nuwa gwanda guni nga na bai lafu janaba mucaji uji amfani bai gwanda ni ya alulaji bogo annan yin wadayi amma waga ke ji amfani bai nuwe yana ke agbawai yi funama wadda daro na wancin gwargwada nan ko daro wa gi ba nkunke e wani na kai gando ji lura bai na kan kwace wani wa moto bi ce israfu ji eba yake boye ba nufu galgwanuwa ga gama alwara na gayi sunna imaji na gayi gurgudu katun yayi nan gurgudu ne ba na tsoci albarkudin bai ga cibici na tsoci fagen bai yi gaba su koya bai gada babu na ji bayani tiyan zai diyanuwa na kewa jiji na su jiji yau taimama to taimama wasu ke mai maya mai abejin bayani yayi ibuna ƙur'anu ga gaga fa'in lamta ji duma an fata yammamu sa'idan tayyiban zai denuwa na muji taimama beji kanadilici ya benakin babu wucewa man kuna kalitafin na nan gaya ibnu abi zai da alkhairawa ne wasu ko gobe alkhairi yi tsona gona alkhairi na dabana tsohon fiwi yi tsona shi tukuna alkhairi na dabana tsohon fiwi albarka na jauciya wuce guruji da na guru ba ga gaggayen adini na suko ya yi albarka ga albarka ta yi bayani allahumma la ta dalana zamban illa gafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa kadaita wala hajjata min hawa'iji duniya wala hirata illa kadaitaha ya arhamar rahimi ربنا اعتنا في الدنيا حسنة وفي hasana حسنة وكنا ذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام آمين